kan shirin tous à la fada da fatan kuna lahiya duk inda kuke shuraren mu. La fada continue son chemin sur les routes de notre beau pays bayan doso da tilaberi yau ga mu tsaf a mararin fa. Wanda ba san ba c'est situé au sud de la région de Maradi, décrété village touristique depuis Maradi Kolia. Ki Maradi Kolia wannan village kin wannan garin aka maida shi village touristique.

dans eh. eh. cette vous aurez également la chronique et de la musique qui seront de la partie nous aurons également la réaction des jeunes de Maradi qui nous racontent dans cette fada comment ils vivent cette situation, comment ils affrontent cette fermeture de la frontière. a wannan fadar muna tare da president kin yan kabu-kabu eh. rabe alhaji idi rabe alhaji idi rabe na'am ina kwana alhamdulillah ya harakoki an gode Allah to mun gode da wannan tarban da kuka muna to muna tare da Siraj Sulai president kin John kin yan Isa salamu alaikum. Ya ne? Lafiya lau. Kuna lafiya? Lafiya lau. Ya dan Isa? Dan Isa lafiya lau. Matasan ɗan Isa lafiya su lau. Lafiya su kalau. To an kashe ka ba su labari ka ce fara ta zo kuma tana gaida su. To lafiya lau insha Allah. To ta studio Kalangu. Insha Allah. Muna tare da Murtala Adamu shi kuma SJ kin ɗan Arereta. Murtala da dama. salamu alaikum. Alhamdulillah. Arereta ana ta yi. Ana ta yi wallahi. to Allah ba da sa'a amin Allah ƙara buɗe kasuwa amin amin kuma a wannan fadar muna tare da Sa'adu Garba shi kuma president King John in tawa president eh na la lahiya lau da dama mun tarro ku lahiya ko lahiya lau wallahi to kai ma kaje ka ba da sakon mu duka muna kuna aika musu gaisuwan mu insha Allah <laughs> ku bi mu sau da kafa da wa'annan wanda muka gayyata za ku ji komi za su gaya mana duk abin da kuke so ku ji bisa kan yanzu rayuwar matasan 'yan madarun fa ba abin da za su koyi mana ko haka ne ko to a ƙara tabawa yawa une expression imagée que j'ai lue sur Le Monde Afrique le 22 octobre 2019. Ça dit que la région du Maradi est étouffée par la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Vous êtes vraiment étouffé. 1500 km de frontière entre le Niger et le Nigeria et 100 km de na Iaka de Taraba, Jahar Maradi de Nigeria Akaliki, Maradi. bara. Bari Isa. da wannan boda ta Nigeria wai kun san me yasa aka liƙe wannan boda to abin da yasa aka liƙe wannan boda dai dai haraka ce ta tsaro eh. shi ya kawo wannan tsaro babu kenan babu wani zancen harkar kasuwanci babu kawai tsaro ne tsaro ne kawai yau miya matsalolin da ke da kai na harkar tsaro to kin san ana ta'addanci a Najeriya ana diban kamar duk ta ta bododin da ne ake shiga da makaman da ake eh, zuwa ana wannan eh, kashin kai da sauran shi Mm. to ko akwai wanda zai kara bani karin bayani bisa kan wannan liƙe wannan boda assalamu alaikum wa alaikum salam eh murtala ne eh, eh. Mm. yawa kama yadda president na dan isa ya ce kusan mm. nima haka nan ne nake da labarin shi a bisa kan wanga ta'addancin da ake yi kenan ta kohin shiga nigeria ma'ana iyakoki eh. kama ta nan ne makamai ke shiga wanda ake amfani da su a je a yi wani ta'addanci mm. to bisa dalilin haka nan ne ya kawo rihe gode kenan tun da dalilin haka nan ne ya shayi hawan da ke kasuwanci na yau da gobe eh. dishi ya kawo halin da muke ciki da aka liƙe eh, eh na rashin samayya da wata barazana da muke fuskanta kama ta hukuma dai da sauransu mm. inda lokaci ne na tsaro kowa ya san halin da ake ciki sai hankuri hakuri matsala ta nigeria ce rihe rihe farantar din Nigeria bata hana su su shigo su mugu abu ba mm. rihe farantar Nigeria bata hana mu namu nan wani mustashi su ta jibbiya su yi yayye su ko su ta Kano mm. suna zuwa a ah, kenan suna zuwa suna zuwa amma ah. amma su babu babu babu wani matsala fa hmm? akwai aha to yawa jibbiya mm. ba kana zuwa jibbiya ba jibbiya ba Nigeria ba ce to kenan an bar ka wuce ai ka ji ba na can da zuwa na yanzu ba dai ba eh? a kenan ba kamar da ba ba kamar da ba eh ba kamar da ba to yanzu eh, a kenan saka hanya ce ake an ce an rihe frontier eh. an rihe frontier ba ka bin boda kenan amma kana bin barau ne a hanya hanya wadda waya Allah ka kai waya Allah kuma ka ki dawowa ana iya samu wannan kana iya shiga kana iya kuma ka ki dawowa tunda ba tabbas kamar ka ah, hanya ce ai wannan kuma amma har yanzu dai furanciyar ki liƙe take a liƙe take a liƙe take kuma shaida sun bada ko a moto ko a kafa ba ka shiga gaya mun sunanka gaya mun sunanka eh gaya mun sunanka sunana Musa Hamisu to ci gaba me hanya a liƙe take mm. babu mai ce ma ya shiga Najeriya cikin sauki a wannan lokacin babu shi idan ma baka yi kewaye ba in sama mota ka tai in sama moto ka tai bai ba sauki gwara na kasa ma yafi ka samun to yanzu haka dai saboda bai samun wani challenging ga hukumar Najeriya ku yanzu ku gaya mana a nan ga mine ne ya canza bar in dawo gare ka president dan Isa assalamu alaikum to wa alaikum salam to lalle gaskiya kamar yanda wancan ya ce hmm. ni nan wurin shaida ne to mu surari president ni dan ni nan wurin gaskiya shaida ne saboda kwanan nan kwanan nan ma an kama mana kaya eh, mm. siraji kwanan nan ma an kama mana kaya sama da na miliyan biyu <gasps> kuma sun tafi da su sun tafi da su ya so su kama kostan saboda sakamakon ba a shiga da kayan kuma mu mun shiga lokacin boda muke bi mu biya duti mu biya mu da man mu biya eh. yanzu kuma suka suka like da man din ma ba ai kuma mu kayan mu na nan in muka bar su ferime za su tunda yanzu haka yana da kaya da yawa wanda in suka kara wata guda sai sun yi espiya. oh la. to kin ga mu wannan ba karamar asara ba ce gare mu akalla kayan da za su iya firime sai sun hmm. hina miliyan ɗari. Miliyan ɗari eh. na naira. Eh, San miliyan da naira. Wata guda in suka kara sai sun gama sai sun yi firime Mu wannan abun gare mu gaskiya ba wani ci gaba bane ba tunda duka abin da yasa aka daɗe wannan koha saboda ta'addanci ne kuma ba a hausa yi ba. yo kuma sun ce kamar ana contraband yo kuma sai ya bude kofa muna sai mu shiga ta boda mu biya kuɗi ko ah. kuɗi muke biya ko kayan mu ba na fraud bane ba kayan mu wanda muke yi ma duty ne muna shiga da su da wanda ake ma dutun da wanda ba a ma dutun ta kasa ake gidan yanzu an zama ta kasa president kuna da ƙarin bayani bisa kan wannan president kin yan kabu kabu eh ina da ƙarin bayani aha to president rabe muna jin ku kamar an ta neman kiba ne aka tuno rama eh kamata ya a ce an bar hanyar nan bodan nan ana bi ana biyan kwastan ana wucewa to amma yanzu an liƙe bode an hana bi kuma ba fasa aka ba ana kewaye kenan neman ma furar da din aka yanzu to kenan yanzu furar kenan ƙara ma tsunduma ne akai an ƙara tsunduma ciki to abinda ma suke gudun yanzu ma ne yake president sa'adu na yan jiratawa na john ke jiratawa to yanzu ita wannan bode mu da shi muke an ci an liƙe ta an liƙe ta to wai yaya ne abun yake in ka she can ya ne abun yake ku kwatanta mana kawai tsaida ka ake da bindiga me ake maka wannan wacce irin liƙiya ce akai eh kamar yadda da onga abokaina suka faɗi su dai waɗanga yan isa abokai na ne muna harkokin matasa da su kuma sun sanni ni dan kasuwa ne eh. duk sati ina shiga nigeria ina sau kawon lemu haka kasuwa ta wanga faru ɗan da jiji wanga oh, amma ni da ma aka ce an rahe da ma na bar zuwa kwata kwata ma na bar zuwa su sun sani oh. da duk alhamis ina zuwa da duran lahadi amma tun da aka ce ma an bar ma an ruhe na bar zuwa kwata-kwata to yanzu ka ma fasa kwata-kwata yanzu kayayyaki na mamara din nake zuwa ana so saboda saboda hanyar ba ta da kyau kana ai ka je ka rasa mara a ka gaban ka rasa ranka to akwai wanda ke eh. iya kwatanta mun wannan boda liƙe ta yaya ne to mamuda kwatanta mun wai ni ban tahi ba can kwatanta mun ya ne lalle zan ka tahi eh in ka ta yanzu da mota eh ba ka bi boda sai dai ba ka bi ta kwalta sai dai ka sauka ta so za ki hana ka wuce so za ki hana ka wucewa sai dai ka bata kasa yanda ka san ka ɗauko ƙwaya haka za ka ban hanya ba ta shiga daji kawai shiga daji kina kawai kin ga ka shiga daji baka san me za ka da shi ba kada ka je neman halak ka koma ka koma ka wadannan neman haram eh, eh an gaba da kai kina eh, kin sai ka biya kuɗi ka shiga shi dai muna tare da matasan 'yan mada rumfa da na 'yan isa da na jiratawa to duka ga munan mun tattaro a nan bakin mgc mada rumfa wannan shirin namu yana kayatar da ku kuna iya aiko mana ra'ayin ku bisa kan lambar mu ta da takwas hamsin da hudu to zan mu je mu dan shakata kaɗan tunda wannan shirin muna yi muna shakatawa ne. zan mu shurari waƙar toron giwa na naziru ba a cinya toron giwa da ranta to sai dai kallo sarkin mu mai alfarma sarkin zane yana nan shi ba sarkin musulmi mai dumbin daraja sarakuna iyayen kowa ne kare da kai bakwai sai kallo san aljanni zaki cikin awa kai sarki kura da akuya sai dai kallo rabarbasa take ban taushi mai akuyar yana jin haushi ya labe da addanan gefe yana jiranta ta kai ya karta a gafara na ce ga ce wannan batun sana can baya girman sa ne kawai dan balla ga kwarjini kamar wata gabza gaske ko manyan su don ba su so a gane sunan su ku da su to mu mun san su da ake ana gane su malama shigar su mai ban tsoro ce ashe sai ya koka sarkin musulmi na sokoto mai ado mai manyan yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai manyan yaki gai da sarkin musulmi na sokoto mai ado mai manyan yaki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai manyan yaki e gaisuwa ga babban du. da karyar su kwai su kawo marai ne sarkin musulmi na sokoto mai ado mai maka wanyan yayi gaisuwa ga babban jeji ko bace ciki sai dai gaisuwa ga sahun giwa ta taken suwa na mai tsoron aiki sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makamai yaji gaisuwa ga babbar fada baban sarakuna ya'yan kirci sarkin musulmi na sokoto mai ado mai makawan yaji sarkin musulmi na zara sarkin waka ne yake yi ma baiti sarkin musulmi na sokoto mai ado mai maka wanyan yaki su dawe su masu ado sarkin garinmu mai kyan hira da muke nan gai yanzu suna nan suna kwatanta mana yadda rayuwar su kasance ya ne business kinsa ya kasance na yau da kullum rayuwar su yau da kullum wani irin canji ne suka samu tun da aka liƙe wannan border to yanzu kamar kakan da muka san ku matasan jihar maradi ko in ce na madarin fanda muke nan tare da ku vous n'êtes pas du genre à croiser les bras ku sa irin wannan ido ku ce to tun da an yi haka kawai zama zami muna jira sai abin da Allah ya yi ko bushe kawai sj sa'adu garba gaya mun mm. yaya ne mi kuka kamar mine ne kuka to eh yanzu dai sana'ar da muke kanta har yanzu dai ce ita ce muke yi ba daɗi da yake dai daɗa abun mu musulmi ne komi eh. ya tsanani muna gaya mu Allah mhm. wata ran muna dan samun sassauci mm. haka samu ma abin da baka yi tunani ba cikin sana'ar mm. amma dai har yanzu ba daɗi tunda dai mai hankali ya sani Eh, da hanyar da aka ci frontier ci mm. ana cuwa-cuwa da harkoki na samun kuɗi samanta mm. daga ranar da aka ce arihi kenan da baƙo da ɗan gari kowa zai ji ba daɗi duk abin da kake samu in baka rasa ba dole ne sai ya rage mm, sai ya rage eh, amma rai ba zama ake ba ana sa ido ana zama ai bai yi wa. to musa hmm? gaya mun ita rai wannan bodan an liƙe ta hmm. amma an da muka san ku ba zama za ku ba kuce tun da an liƙe ta abubuwa su tsayya akwai mm. abin da kuka fara ga mu miye kuka fara yanzu yaya ne kuke kai yaya ne kake yanzu har kuke a yanzu ba kin san an ce duk bakin da Allah ya tsaga ba zai hana mai abinci ba mm. ko ana ha maza ana ha mata mm. to haka nan ne kamar duk wanda ya dogara ga Allah insha Allah ba zai taɓe ba mm-hmm, mm-hmm. to ai yanzu duk da ya liƙe furanciyar kinshi Allah bai hana mu yanda za mu yi ba dai a samu ɗan abin da za a kore ma baki kuda ana nan yan buga-bugar dai ba a daina ba kamar yadda dai kika ji an ce maki ana ta kullun cikin neman sa'a ga ubangiji ana mhm, mhm, jarabawa mhm. a ya ce ya liƙe furanciyar kinshi ana bi taɓa rauniyar hanya haka nan ana yin abin da dai aka saba yi sai dai a ce raunin da aka samu rishin samun takamammiyar babba hanya ka bi a yanda kake yi can da kana samun sauki ka bi ta gaban su kana lahirka a yanzu canjin dai da aka samu raguwa abin a ce ka yi shi yanda ya kamata tun da kana yin mm, shi eh, ba dole wani sai mun shiga Nigeria to kai yanzu kai sa kai tunda aka liƙe wannan burin ima mikro kin haka a shekara eh, eh, kyau fa yanzu ina ina saurare yanzu tun da ka ci aka liƙe wannan bodar baka ƙara koma ba eh. to mi ka fara yi yanzu dan dai ka samu abin da ka kai gidan a kun san ai jira ta mu mutane ne masu noman rani kuma kasuwan ma ai ina zuwa lemu ne nake sowa nake sowa Nigeria yanzu da aka liƙe sai yanzu ke zuwa Maradi ina sowa a Maradi kake sowa eh, kuma banda wannan kun san mu jira ta mutane ne mu masu noman rani kuma mu mm. rehe bodan ma wani bangare ma mu ya gyara mu yan jira ta tunda muna noman albasa da a kayan dan haka yanzu rehe boda ya sabu a shigowa da su namu ake sayi yawa kan kuta ba mai jira ta kuta ba musu kuta ba da ma ya gyara mu sai dai tunda gyara da mun mu kadai ne ya gyara ba mu jin daɗi eh abun ba daɗi amma noman ranar da muke yanzu kayan mu ake sayan mura da an bar sayan na Nigeria sun ƙara kuɗi president in dawo gare ka president kin isa a rapid man president kai kaya ne ma haka tsaida maka to yanzu kai wani wata mahuta ta kake nan ganye ma yanzu ni da na ci gaba da kasuwa ta amma mm. na daina hidda a Najeriya su dai yan Najeriya suna zuwa suna sayi mm. kuma yana saida musu da tsada Eh. kuma suna ta haya kuma yana kamewa yana kare karya eh. su ni bai karya alba saboda kana nan ko ba gaskiya ba yawa to shine amma suna zauwa dama yan eh. Najeriya ne su ne yan Najeriya muke kai masu na sayi to mm. kuma ya hana ya ki budewa kuma 'yan kasar nashi dama su ne muke ma kuma sai su zo cikin kasata kuma su mm-hmm. sayi kuma mu saida musu su je su kama su. To yanzu da 'yan Nijeriya dai abin ya dan canza abin ya taɓarɓare harkokin da ake da su eske kuna nan ga tuna da wasu da ya mai za ku hara harakoki su mukin wannan <laughs> da maraɗi ne za ku yi da zandar za ku yi kuna nan ga tuna da wanda ya kamata ku fara da su in wannan abin nasu ya daɗe in sun yi ta wani liƙe-liƙen nasu to mu bisu ne sana'a mu ta kabu kabu wannan eh. da kowa ma muna yi mm. yanzu musamman in fara da ke da muke hirar da ke da mhm. kika zo nan ne mm. ni sana'a ta ta kabu kabu sai in ci gaba ma da ya kawo mani to da kika zo nan kin san an rahe boda amma kina so ki ta Nigeria in zan ɗauke ki jikka guda a can baya in sai kin bani turamil. mil mai ma ya ƙara kuɗi akwai masu harkar mai anan president siraj eh abin da ya samu ya ƙara tsada eh. in kuka ɗauka station duka station ɗin da ke bakin furanciyar eh. duka an sa kuma an lulluɓe su sai kwan da ke can ciki sai kwan da ke can ciki eh, amma duk station din da ke bakin bakin boda ya like su oh. to yanzu ku gaya mun sunan ku tsoho loli niki loli kalla to mai kuke sai da da eh mai muke sai da har yanzu ma ko eh har yanzu to mai ya karu har nawa ne karuwan nashi a karo shi da yi mu da tun da gojin dauko shi ne ya karu eh, eh. yanda yake sai can gudu amma da gojin dauko shi ne ya karu saboda in kashi za ka dauko babu babu an rufe boda bakin kan iyaka eh. to daga can bakin najeriya sai shi shugaban kasa ya ce daga bakin furanciyar tsakanin najeriya da ko'ina bakin kilomita 20 mm, ya ce ka a kawo mai don mm. ka je ka ɗauko man nan sai an je ka tsina ki ɗauko shi mm. kilo arba'in sannan ka biyo shi ta furar za ka wa eh. in ba kai hankali ma jama'an tsaro ke da kwasa su halbe ka ah. eh, kuma akwai an suka halba ma da yawa kwarai kuna da misalin wanda aka halba ina eh, gani kin ji abin da ya kawo abin da ya kawo wannan Niger sai aka tsira aka ci to dole a ƙara man kuɗi to yanzu daga nawa ya zama nawa ga yanzu da ID ake sai a da turwa san yake da turwa san yake yanzu ya kuma dala yanzu ya kuma dala ɗari yanzu kun shirya muna nan dai a nan madarun fa kuna shuraren shirin gana mu na tusa alafada ka kuma ce lambar mu da kake iya aiko mana ra'ayinku bisa kanta 80 06 88 54 za mu ƙara kuma. mu shakata ba karfafa yaro da kuke so a sa a wata kuke karfafa yaro abin ki kula da yara kankana wanda ba su da wani Sallama 'yan ƙasa da 'yan gari duk gaba dai gani faffa yaro na zo da taro. etuwar mito ito, masha Allah fage na aiki Allah ke mu mugata wasa mun ka zo ba mu zo gumi ba mu yi masabaha musa da zumunta ku sha mu etuwa Allah ke yi ba mutum ba hasada ga mai rabo ashe taki ce masu sammu da karuwa Allah ka ɗaukaka su sakaran da Allah ya nuwa sai ya yi tara wanda ba ya sammu haƙuri za ya yi haƙuri za ya yi don sa ido sana'a banza. ko gudun zomo ba zai kure dawa ba ko nisan gari akwai na gaban shi Allah ya yarda yanzu da mu ake yi a da'a ta uwaye ita ke waraka mu maradi gari kaga ina da gata gani kofar fadar masarautar katsina mare mawa sultan alzaki baba Allah ya kara maka lafiya ya ja ka. gani kofar fadar masarautar gobir sultan abdu bala marafa sannu baba allah ya kara maka lafiya ya zamanin ka. ko ka so mu ko ka ki mu sai mun gwada sa'a sa'a ka so mu ko ka ƙi mu sai mun gwada sa'a sa'a hey gabar ganin ka tara ka kiyayi mai nema sa'a hey gabar ganin ka tara ka kiyayi mai nema sa'a hey ko ka so mu ko ka ƙi mu sai mun gwada sa'a sa'a hey president rabe muna tare da president yan isa siraji president yan kabu kabu murtala to sa'adu president yan jiratawa matasan jirata a ah, sa'adu ha kai wannan sa'adun ku taba mishi ku kara taba mishi <laughs> yana magana sosai to amma a wannan fadar kuma na tare da wata budurwa matso matso matso ki magana ki gaya mun cikin al'amuran mata na nan ga in kin sani mi ya canza gaya mun ki assalamu alaikum wa alaikum salam dai hadiza abubuwa ma da yawa da suka sauya bisa kan mu mata muna zuwa nigeria yanzu mace za ta tafiya nigeria ba ta bin hanya sai dai ta bi ta daji kenan abubuwa duk sun sauya da dama ki doko mm. kaya a tarbe a ce ki bada kuɗi in kika bake da su kice bake da bugun ki mm. za a samu ki a sa mm. ana bugun ki kenan mutane mace ta biyo ta dashi ta gamu da katai su ce za su bugunta bisa kai haƙƙinta ta taho da shi kenan abubuwa da yawa suna masa to bancin kasuwanci hadiza kina iya gama akwai abin da yanzu ba a iya yi banda kasuwanci akwai abin da nan gama ba a yi likita balle hidda haure mace sai ta ta Nigeria eh dan hidda haure ana hudu masa haurin nan su ana yi haka nan dai amma sai an bi ta mm. rauniya hanya mutum ba ya bi ta hanya haka ciwo ya matsa maka ka bi ta hanya ba bi sai ka bi ta daji sake a huta maka mm. kenan kun ganin ma akwai rauni akwai masu yan uwa a can da yanzu ba su iya ganin su kamar ganin nasu ya zama ya abun ya dan canza to me a sunanka mamu da maki lalle ni yanzu yana da magajiya tana aure zandam mm. baban mu guda da ita ta aure ta mu da ta kwana gaskiya ban ta yi ba lalle akwai matsala yanzu yanzu ka ci ka ta yi zandam wajen biki ba ni zuwa sai na ana ratsi da ni ko an dauko kwaya azumunci ma yanzu gaskiya ya tabarbare to ina da tambaya ta ta tabbata da muku amma kan yi wannan tambaya wannan fadar muna yin ta amma akwai wanda nake tare da shi nan ga shi horon shi zai yi chronic zai yi olivier a sunan shi chronic chronic to kudaba mishi kudaba mishi olivier olivier olivier chronic olivier chronic olivier olivier olivier chronique, t'es bien accueilli sur la Fada là. Ouais, ouais, chronique. Bah bah, Olivier, ça va, tu vas bien? Bienvenue à Madaroufa. Moi, je me suis déjà, tu vois, installé, hein. intégré, enraciné, tout et tout, quoi. Euh. Nina <laughs> La chronique aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi Je vais nous poser une question. Uh-huh. Cette question, est-ce que cette euh, fermeture des frontières uh-huh. respecte les règles qui régissent la communauté de la CDAO mm. En clair, est-ce que cette frontière, la fermeture de ces frontières, euh, est-ce que c'est légal Est-ce que c'est légal Hmm, ok. Alors, c'était le 28 mai 1975. 15 mhm. États de l'Afrique ont décidé de créer la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, les francophones. Ici au Niger, on parle de CDAO. Eh bien, ceux des zones anglophones l'appellent ECOWAS, c'est-à-dire les Nigérians, par exemple, parlent de ECOWAS. L'un des objectifs de la création de cet espace est la libre circulation des personnes et des biens. D'ailleurs, l'article 59 du traité de la CDAO institue la libre circulation des personnes et des biens, qui signifie que tout ressortissant de la communauté a le droit de se déplacer d'un État à un autre sans entrave. Et vous le savez très bien, le Niger et le Nigeria font partie de ces 15 États de la CDAO. Donc concrètement, un Nigérien doit circuler librement, comme il veut, au Nigeria. Mais depuis le 20 août 2019, les autorités nigérianes ont fermé leurs frontières avec leurs voisins du Bénin et du Niger pour des raisons purement économiques. Comment on peut comprendre une telle décision si depuis 1975, la CDAO a été créée justement pour briser ces barrières et réunir les peuples Est-ce normal cette fermeture ou bien c'est une violation de l'article 59 Mustapha Diallo est juriste et activiste. Il répond à cette question. Au regard de mon œil d'analyste, euh, je pense que les raisons qui ont été avancées euh, ne sont pas des raisons qui peuvent justifier la fermeture des frontières. Donc en clair, cette fermeture des frontières est illégale au vu des protocoles et conventions qui régissent la CDAO. C'est vraiment un abus, hein, parce que l'argument qu'ils ont avancé, c'est qu'il y a des marchandises qui rentrent. Euh, sur le marché nigérian, alors que de l'autre côté, il y a un protocole qui a prévu des taxes qui doivent frapper euh, toutes les marchandises qui ne proviennent pas des États membres de la CDAO Donc si c'est une réalité que ces produits-là, notamment le riz, n'est pas un riz qui vient des pays euh, producteurs qui sont membres de la CDAO. La seule chose que le Nigeria pouvait faire, c'est vraiment de faire en sorte que les opérateurs économiques puissent payer des taxes plus que ceux qui sont de l'espace CDAO. Pas surtout fermer, Pas surtout former les frontières, parce hmm. que la fermeture, euh, quoi qu'on dise, c'est une entrave grave à la libre circulation des personnes et des biens. Alors, par ces explications, nous pouvons comprendre que cette fermeture, quelles que soient les raisons, elle est illégale. Est-ce que vous savez que cette fermeture est illégale Quelqu'un peut me répondre alors, vous, vous êtes jeune ici à Madaroufa. Oui, Est-ce que vous euh, savez que cette fermeture des frontières est illégale et d'ailleurs, ça viole l'article 59 de la CDAO en tout cas, d'abord, avant de commencer, eh, je devrais me, présenter quand même. Je me présente au nom de Leroy et Ndali. Donc, je suis le président communal, le président du conseil communal. Donc, euh, par rapport à votre question qui parlait de l'égalité, de tout cela, vraiment, nous, on venait tout à l'heure de le découvrir. Si on savait que c'est illégal, on allait réclamer ça. Parce que notre jeunesse est menacée, strictement menacée. Vous voyez ça Donc, on ne peut pas vraiment l'accepter. Alors vous, est que comment est-ce que vous avez appris que les frontières du Nigeria sont fermées avec le Niger À la radio, à la télé, par presse, comment est-ce que vous l'avez comment est-ce que vous Donc par rapport à la fermeture, avant la fermeture, vraiment il y a un communiqué qui a commencé à se circuler à travers les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux Oui, sur les réseaux sociaux. Comment vous avez su que c'est l'application Est-ce qu'il y a des barrières Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas Des militaires ont été déplacés à la frontière Comment est-ce que vous l'avez su Qu'est-ce qui a changé eh, Il des militaires là-bas du Nigeria eh, eh. alors au niveau des politiques du Niger du Nigeria et du Bénin plusieurs réunions ont été faites pour trouver des solutions mais jusqu'à ce 14 février 2020 aucune solution n'est trouvée jusqu'alors et nous nous espérons une ouverture prochaine. D'ici là, portez-vous bien. La chronique La chronique La chronique chronique. Comment To A kuke nan ganin wannan situation ki sur long term kuna vous avez pensé à une alternative akwai shawara da kuke iya badawa president kai tun da suka fara to ga ya mana magana ka ta karshe shawara za ni bada tun da zo na ba ku ita mhm. tun da gidansu ne suka hana mu shiga mu shawara za mu ba gwamnatin mu mhm. mu ma ya san hanyoyin da za a biya gina kasan mu komi mu tsaya cikin kasan mu ba sai mun tai wata kasa ba mm. matsala wata kasa ta bar shahon mu don wata ƙasa ta ce ta rena bodar ta ko ta hana mu shiga ka abin ya tara mana hankali eh ka abin ya tara mu hankali mu ma shugaban ƙasar mu ya san hanyoyin da za a bi ya gina mu to mu daina zo mu daina bari in dawo president ba shi micro ƙara tana mun sunanka Musa Hamisu. To Musa, akwai wata shawara da za ka bada akwai wani abu da kake tunani da zai kamata a yi? Shawara ce wadda za mu ba shugabanninmu mhm. su kama da kamawar Allah su ma su gina tasu ƙasa Hmm. waya hmm. Allah su ma akwai abin da dole sai sun zo cikin Nijar sun ce suna nema idan ka kare gidanka yadda wancan ya samu gidan shi kofa ya liƙe hmm. kai ma ka samu naka kofa ya liƙe waya Allah kafin ka neme ya sasanci shi zai neman ka wata rana babba sai ya nemi yaro ko dan zo in aike ka to akwai wannan kun ji bisa kan wannan maganar da president ta ya gai bisa kanta za mu ban kwana da matasan ma da rumfa mun gode da tarban da kuka muna. nan shirin namu ya kare kun shi dai kakan da matasan madarin fa suka ce in Nigeria ta liƙe bodatta mu ma mu san ciwon kanmu mu zama na ɗan mu gina mu tunda mu ma muna da komi babu abin da bamu da to mun gode da tarban da kuka muna sai mun ƙara haɗuwa matasan madarin fa to Allah ba da sa'a wannan fadar ta mu ta ƙare gobe sai kun ƙara haɗuwa da abokin aiki na don shi kuma zai yi hira da matasan maraɗi ya san wato da suke abubuwan da suke yi irin kasuwancin da suke yi tare da su za ku ji komi ba sa ɓoye muku komi matasan maraɗi